muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis biyar ga watan Mayu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake kai ziyarar aiki jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin kasar don kaddamar da wasu ayyukan raya kasa da gwamnatin jihar ta kammala. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun baiwa 'yan gudun hijira kimanin 800 da ke zama agadas takardun zama a kasar cikin walwala. Kamar yadda wani jami'in kula da bakin haure da 'yan gudun hijira a agadas ya bayyana. mutanen da gare mu wanda suka samu istace a nan sha a agadas mutum 721 amma yau ma an turo man takarda wadda take cewa mutum kuma 200 suka samu wanga istace wanda suka yawa cikin su 'yan sudan ne To za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Kasar Rasha ta yi alkawarin tsagaita buɗe wuta a yau Alhamis a birnin Mariupol na ƙasar Ukraine. Inda dakarunta ke rike da duka garin amma banda wata masana'antar sarrafa ƙarafa, inda sojojin Ukraine ke jibge tare da fararen hula da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin kwashewa. Rasha ta ce za ta ci gaba da tsagaita buɗe wuta da rana a ranar Juma'a da Asabar domin samun sauƙin kwashe mutane daga masana'antar wacce ake kira da Azovstal. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky a wani jawabi da ya yi da sanyin safiyar yau Alhamis ya ce ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na tsawon lokaci domin kwashe sauran fararen hula a Mariupol. A Washington mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya bayyana shakku game da matakin da rasha ta ɗauka na tsagaita wuta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya laraba cewa fararen hula sama da 300 da aka kwashe daga mariupol manhush badian sak tokmak da kuma vasilivka na samun kulawa a zaporizhia Ƙungiyar malaman makaranta reshen Makalondi ta bayyana shirin dakatar da aikin koyarwa. Muddin hukumomi ba su ɗauki matakan kare 'ya'yanta ba daga abin da take kira barazanar kisan da malaman makaranta ke fuskanta daga 'yan bindigar jihar Tilaberi. Daga birnin Yamai, Suleiman Mumina Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. A wasiƙar da ta aike wa hukumomi, Ƙungiyar malaman makaranta ta Sinasef ta fara ne da nuna damuwa a kan halin da magoya bayanta ke ciki a karamar hukumar Makalondi da ke tazarar kilomita 100 da birnin Yamai. Tana mai cewa aikin malinta a yau a yankin da Nijar ke iyaka da Burkina Faso wani abu ne da ke tattare da ɗimbin haɗari inda a bayan nan 'yan bindiga suka umarci malaman makaranta su canza aiki ko kuma su fice daga yankin. kamar yadda sakataren kungiyar sinasef na jihar tilaberi musa mummuni muhammadu ya mana karin bayani kwanakin baya da suka wuce a wayansu malamanmu bayan sun doki albashi za su koma makolondi aka tare motar su aka sabke su aka walakatar da su saboda mi saboda aka ga su malaman makaranta ne bisa kati suka ce ba mu hana ku ku ba da karatu ba ba mu hana ku ku karanta su boko su ne a bisa hanya yanzu su suka zamta musu tsaro su sai da mota su tambaye da kart in kai malamin makaranta ne su aka a hiddo ka je kuma a walan walankata. Lura da irin wannan hali na zaman ɗarɗar da malaman makaranta suka shiga a gundumar makalandi ya sa ƙungiyar kiran magoya bayanta su kauracewa aiki da nufin jan hankulan hukumomi. Mu muna son yara, mu muna son lokol, mu muna son Niger, me ba mu sai da ranmu. In dai jamun tsaronmu ba su zuwa su kula da malaman makaranta su kula da yara ba su iya ba da karatu. A sakamakon tantaunawar da aka yi tsakanin mahukunta da shugabannin kungiyar Sinaseb malaman da abin ya shafa sun amince su koma kan aiki da sharaɗin za a ba su kariyar da ta dace. To amma uwar kungiyar ta ƙasa baki ɗaya da ke da ofishi a nan birnin Yamai ta gargaɗi hukumomi akan mahimmancin cika alkawali. Umaru Usman Sambo kusa ne a kwamitin gudanarwar sinasab eh, hukumomin eh, garin su da mutanenmu sun satsanta sun ce za su ɗauka matakai to son ne muke a zahirance a ɗauki matakan nan mu gani kal mu tai mu su zo suna bisan kan aikinsu a zo a tare su ana kashe su su ma masu fafutuka a fannin ilimi irin su Ahmadu Rufa'i Lawal Sallau na kungiyar Kowad na cewa wajibi ne gwamnatin Nijar ta ɗauki matakai domin kawo ƙarshen wannan matsala da ke barazana ga makomar ilimi. Eh, abin da ke faruwa a cikin ƙaramar hukuma makalandi ya ta damu mu hankali sosai. Ya kamata wannan wuri a shibike shi da jami'an tsaro saboda in abin ya ci gaba abu yana iya ya zo hayya mai alkalman mahukunta sun yi nuni da cewa makarantu sama da 800 ne matsalar tsaro ta yi sanadin rufewa a jihar tilaberi lamarin da ya tilasta wa yara sama da dubu sattin zaman gida kafin a watan jiya a kaddamar da wani shirin karantar da irin waɗannan yara a wasu cibiyoyin musamman sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa taskar rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake kai ziyarar aiki a jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin kasar karo na uku kenan, inda ake sa ran zai kaddamar da wasu ayyuka ciki har da buɗe wata sabuwar kasuwa ta ƙasa da ƙasa. 'Yan yankin dai sun bayyana ra'ayoyinsu game da ziyarar shugaban. Ga rahoton da Alphonsus Okorigo ya aiko mana. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sake kai ziyarar aiki jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin kasar don kaddamar da wasu ayyukan raya ƙasa da gwamnatin jihar ta kammala. A ziyarar da ya fara a yau Alhamis, shugaba Buhari zai shafe kwana biyu yana kaddamar da wani jerin ayyuka kamar su kasuwar ƙasa da ƙasa ta Margaret Umahi, da sabon gidan gwamnati, da sabon ofishin gwamna, da jami'ar kimiyyar lafiya ta King David, da hanyar Uburo Mpo wacce aka faɗaɗa, da dai sauransu. To ko me kungiyar kare muradun kabilar Ibo ta wahane Zandibo ke cewa game da wannan ziyarar Buhari? We want to give the opportunity for all teams to remember the two things we are asking of him. One, you are the son of the South East to be the president of Nigeria. Kakakin kungiyar Dr. Alex Obonnia ne yake cewa muna amfani da wannan damar ne mu roƙe shi ya tuna abubuwa biyun da muke buƙatar sa ya yi. Ɗaya shine lokacin yankin kudu maso gabas ne ya kawo wa Najeriya shugaban ƙasa. Biyu kuma shine har yanzu Ohaneze na roƙon afuwa ga Nnamdi Kano tare da neman sulhu don warware batun Nnamdi Kano da sauran batutuwan da ke shafar matasan ƙasar Ibo. Mr. Chisom Iboko wani mai fashin baki ne kan lamuran siyasa. kuma ya yi tsokaci kan muhimmancin ziyarar. The visit of Mr. President to Ebonyi State is a very good achievement for the governor of the state, Ya ce ziyarar shugaban ƙasa jihar Ebonyi kyakkyawar nasara ce sosai ga gwamnan jihar Dave Umahi, kuma dole ne mu yabawa gwamnan bisa ayyukan ci gaban da ya aiwatar. Wannan ziyarar na nuna kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin gwamnan da gwamnatin tarayya, kuma ziyarar za ta ƙara buɗe wasu daman ga al'ummar jihar. Koya ta Celestin wasu wani malamin jami'a ke ganin tasirin ziyarar Buhari jihar. It will make an impact, if the president has any pronouncement that is going to make in the interest in terms Yace ziyarar za ta yi tasiri kadai idan shugaban kasa yana da wata sanarwar da zai yi da za ta amfani yankin kudu maso gabas a fannin bunƙasa ayyuka ko kuma wani fannin. Banda wannan cewa ya zo ne don ya kaddamar da ayyuka kawai ba zai yi wani tasiri ba. yanzu wannan shine karo na uku shugaba buhari na ziyartar jihar ebonyi na farko a watan nuwamban shekarar 2017 na biyu kuma a watan janairun shekarar 2019 alfonso sokorigwe muryar amurka daga abakaleki Najeriya. madalla a gaida alphonsus sokorigwe yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Gwamnatin kasar ta baiwa kimanin 'yan gudun hijira 800 takardun damar zama a kasar cikin 'yanci da walwala. Wannan na zuwa ne a yayin da wasu daga cikin sauran dubban 'yan gudun hijirar da ke birnin ke bayyana takaici akan yadda suke gani hukumomi na jan kafa wajen basu mafaka a kasar. Wakilin muryar Amurka Ahmed Mahmud ya aiko mana da wannan rahoton. Wannan ba shi ne irinsa na farko da gwamnatin ke baiwa 'yan gudun hijira mafaka a Nijar. Wannan ya biyo bayan jerin boran da 'yan gudun hijira suka gudanar don nuna bacin ransu da abin da suke ganin ana jan kafa wajen ba su mafaka a Nijar. Daga cikin 'yan gudun hijira fiye da dubu da ɗari biyar da ke sha'awar neman zama a Nijar, gwamnatin ta baiwa kusan ɗari tara mafaka a Gadas. Alasan matashi jami'in a ma'aikatar da ke kula da bakin haure da 'yan gudun hijira a Gadas. Mutanen da gare mu wanda suka samu istaci a nan sha'a a Gadas mutum ɗari bakwai da ashirin da daya amma yau ma an turo mana takarda wadda ke cewa mutum kuma dari da biyu suka samu wanga istaci amma cikin dari da da biyu kinga kama ba dukansu bane suka samu staci wayansu cikin su sun samu wayansu cikin su su samu ba wanda suka yi yawa cikin su yan sudan ne amma akwai cameroonian akwai ghanaian akwai centrafricain akwai maliyan cikinsu wanda suke samun takardu nan suke zama kamar an ka samu takardun kamar ka zama kai ma kamar nijeriya kai abdulaziz yan asalin sudan ne wanda ya samu incin zama mafaka a nijar ya bayyana jin daɗin sa na shafe watanni ina zama a agadas kuma na samu incin zama mafaka a nijar ana agadas akwai kwanciyar hankali kuma ina samun rayuwa mai kyau don haka ba ni da gurin barin ƙasar nijar saboda jin daɗin da nake samu a cikin ta da yawa daga cikin 'yan gudun hijirar sun bayyana kin a akan yadda ake jinkirin tantance takardunsu almustafa ɗaya ne daga cikin ɗariruwan 'yan gudun hijirar da ke jiran tantance takardunsu ni 'yan asalin darfur ne lokacin da muka zo nan mun samu karɓuwa a hannun hukumomin nijar amma a gaskiya ina mamakin abin da ke faruwa inda muke a nan musamman jan kafar da muke gani ana yi wajen bamu amincin zama mafaka ina ganin kamar ba a damu da mu ba muna da samun mana shahada nahnu nuridu hulul da'im yanzu haka kwamitin tantance takardun yan gudun hijira na nazarin tantance takardun wasu yan gudun hijira da ke sha'awar zaman mafaka a gadas in ji alasan matashi a yanzu wanda dai gare mu ba su samu birni dubu da dari shida da hamsin da tara wanda suke yanzu ba su samu wayansu cikin su sun sun aje takardun su wayansu kuma ba su aje ba har yanzu kaman yaushe za su yi da procedure kin su anan ma a ga da su biro tare tunda sai su aje demand cikin su lokacin ne za a turawa a an tura ya in session sai in PCG lokacin nan ne za a samu a turo mana decision final dan mu ba su kamin wannan aiki ya tabbata deja akwai waɗansu sabi wanda sun zo kenan a ida su haka sai vraiment pas facile na karɓar 'yan gudun hijira akalla dubu biyu da suka fito daga ƙasashe daban-daban na nahiyar afirka wanda suka tsere wa tashe-tashen hankula a ƙasashen su na asali hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger A gaida Hamid Mahmud har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman. Tsaron lafiyar al'umma shine haƙƙin farko da ke kan gwamnati da kowane ɗan ƙasa ya kamata ya yi tunƙaho da shi. Akasin haka shi ke haddasa yawaitan 'yan gudun hijira. Miliyoyin mutane ne rikice-rikice raba su da muhallansu musamman a arewacin Najeriya. Yayin da wasu bala'o'i kamar ambaliya da wasu haɗuran muhalli ke sanya al'umma gudun hijira. Wasu daga cikin matsalolin da 'yan gudun hijira ke fuskanta sun haɗa da raunin zuci, rashin wurin zama, rashin ruwan sha abinci da kiwon lafiya fargaba cin zarafi rashin aikin yi wani lokaci har ya kai ga mutuwa a shekara ta 2019 da aka samu mummunan tashin hankali a yankin gashish a karamar hukumar barikin ladi ta jihar plateau gwamnatin tarayya ta yi alkawarin ba da naira miliyan goma don taimakawa al'ummar komawa muhallansu amma har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa dagen tok Wani dattijo ne daga ƙauyen Rantis a ƙaramar hukumar Barikin Ladi ya yi shekaru da dama yana gudun hijira. Ya ce sun fara shirin komawa ƙauyensu amma 'yan bindiga suka hana su gina gidajensu. Mun masi a wuraren da muke ba mu samu su kune ba. Sai muka ga ya kamata mu koma gidajenmu. Muka tashi muka tafi local government muka yi magana da local government authority. Muka yi magana da 'yan sanda mukan yi magana da komanda na operation eh, safe haven shi colonel abdulsalam waɗannan mutanen duka suka ji daɗi suka nuna farin cikinsu saboda ra'ayin jama'a da suka dauka domin su koma wurarensu ba zan manta ba shugaban local government ya ba mu shawara ya ce wannan abun da ya faru haka ba zai kamata mu koma haka kawai ba ya kamata mu samu mu fulani a yi zama da su haka kuwa ya faru muka yi taru da ciyaman na local government da jama'an tsaro da kungiyoyi da shugabannin hardin fulani a game da zaman lafiya saboda warna mutane da aka kore su daga rantis eh, kubon and raholtom community su koma aka yi wannan yarjejeniya da cewa za mu koma fulani suka ji daɗi suka ce gaskiya su ma ba su jin daɗin rashin mu bari mu dawo akan wannan ne muka samu tabbaci muka koma gida matasa suka runguma suka runtuma suka hada kai muka fara molding blocks mun gama molding blocks daidai gwalgwado aka fara foundation lamin lafiya kalau muna nan muna aiki da ranar saka sai ga waɗannan makiyinmu suka zo akan babura guda uku mutum biyu a ranar saka haka kawai suka zo suka zuba ma mutane wuta a daji a wajen wannan aikin muka rasa matasanmu guda biyu Shi ma sale ruwa da ke gudun hijira a yankin Kanam ya ce damuna ta faɗo amma da alamar komawa gona don yin noma zai gagare su. Wato wasu mutane yawancin mu mun yi gudun hijira mun dawo an ce mu dawo ba kome hukuma ta fi to hukuma ta zo ta tafi. Hukuma kamar sojoji kenan? Yawa eh, sojoji fa. Eh. To kaga ku kuma kamar gefen Pinau zuwa Gindi. Hmm. Zuwa su dogo ruwa su suna cewa kamar yan bangan su zuwa yan kungiyar sa kansu suna cewa ba wanda isa ya dawo ya yi aiki a wuri to su kuma hukuma da sun ce duk mai gaskiya ya dawo ya zauna to saboda haka kaga daga irin su kambari irin su bangalala irin su adua irin su sabon gari irin su wurare dai ga suna har su kamfani to ga damina ta faɗi mutane suna so su yi aiki wasu sun fara shuka to an ce a'a ba zai iya to talaka ya yi noman ma da ya kare gashi wasu sun yi dan noman eh, an ce hayaniyar wannan ta taso wasu sun yi gudun hijiran an gudu an sai da rabin amfani an biya kuɗin mota buhu ɗaya za ka biya dubu biyu dubu uku a fita maka da shi ya kamata hukumomin nan su tausaya su sojojin su dawo su zauna. Ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a sun yi nkuro don tallafa wa dubban jama'a da ke gudun hijira a yankunan da rikicin ya shafa a watan jiya a ƙaramar hukumar ta Kanam. Nuhu Shehu shine sakataren ƙungiyar raya al'ummar Kanam. Ranar Asabar da safe mun yi tattaki zuwa wannan yankuna eh, da yankin kukawa da yankin gyambau dungur da kuma kyaram. muka karkare da cikin babban gari kuma district head nasu garga ki jama'a dai gaskiyan magana sun fara dawowa gidajensu sosai kuma bisa ga dukkan alamu an fara samun kwanciyar hankali a wannan yanki din duk da dai akwai zaman tsoro da zaman fargaba ba a san me zai iya kaiwa ya dawo ba nan zuwa gaba kuma mun je ne musamman dama mu gabatar musu da tallafi da muka yi babban gidauniya ta hanyar yanar gizo gunda muka samu taimakon kuɗi domin tallafa ma waɗanda suka rasa masu gidansu. A kana ga kama akwai buƙatar al'umma su tallafa musu? Har yanzu kamar yadda kika faɗa gidaje an kone shaguna an kone. Babban abin da muka fahimta shine damuwar na mutane shine tsaro da kuma inganta yanayi na tsaro ɗin ganin cewa yanzu damina ta kan an fara damina kowa kuma bukatan shi dama ya koma gona ne to a yanayin zama na shakka da zulumi ba wanda zai samu kwanciyar hankali ya bar cikin gari ya ce zai je gona cikin kilomita goma ko biyar ko shida a cikin daji ya yi maganar noma kuma gashi da zaman dardara akwai shakku sosai da zaman fargaba. Eh, kana ganin kaman akwai wani abin da za a dora akan abin da ake yi domin mutanen na su tabbatar saboda bayanan da nake samu akwai wayannan 'yan ta'adda suna nan suna ta kashe-kashe a wannan gurin. Akwai bukatan da ya samu jami'an tsaro na dindindin a wannan yanki din a wannan yanayin da ake ciki gaskiya. Mm. Gaskiya muna kira ga gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu a ci gaba da bada gudunmawa wayannan al'umma din don yanayin da suke ciki yanayi ne wanda babu daɗi to dole suna bukatan taimako daga bangaren gwamnati daga bangaren masu ruwa da tsaki daga bangaren kungiyoyi masu zaman kansu kamar yadda mu ma muka yi hoɓɓasa kuma muna kira ga su al'umma namu din dole ne kowa ya yadda da al'ada na zaman lafiya babu abin da ya fi zaman lafiya. Banda taimako da ake bayarwa babban abin da 'yan gudun hijira ke bukata shine su koma gidajensu don su yi rayuwa kamar yadda suka saba. Shugaban kungiyar matasan Biron barista Solomon Daliop ya ce bukatar su ita ce gwamnati ta kawo ƙarshen ta'addanci don jama'a su koma gidajensu. Bukatar mu shine yan ta'adan nan wanda an san da su an san da wuraren da suke zama a ciro wayannan mutanen daga garurukan nan domin mutane su koma a kuma resettling wayannan mutanen su koma a kawo jama'an tsaro mu mun dinga magana me sa bara a ka mana mobile police daga yanzu mu sake gwada waya na mutane da suka rike gonakin mutane a kai su kotu so muna so a yi mana gaskiya gaskiya ne kawai muke so a yi mana in ba haka ba a bar kowa da kowa a Najeriya ya samu yancin rike bindiga ya siya ya tallafa ma kansa ya tare kansa ya tare kasansa ya sare kuma al'umma ita ma madam vo dan ta ce bukatar ta shine ta koma gida kawai gaskiya rayuwa ba su kasance da sauki ba kana bacci idonka na gyangyaɗi ba barci kana tsoro baka nemi wani da so kana ba kai kai faɗa da wani ba kana tsoro wani zai zo ya hambuke ka da dare ko da rana ma da so shine samu na fi son in zauna a gidana ko kana zama da dan wanka na inda kake sati daya muku yawa za ku samu damuwa mu kawai a mai da mu gidanmu mu koma cikin hayacin mu mu zaman lafiya A gefe guda kuwa, kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Filato, Mr. Dan Manjan, ya shawarci al'ummomin da aka kore su daga mahallansu ne da su bi hanyar doka don samun madafar komawa yankunansu. Akwai iyaye da ya kamata da kuma lauyoyin da ya kamata su wayar musu da kai ko su gaya musu abin da ya kamata su yi. Ah, ya kamata idan kana da gona a wannan guri, tunda doka tana nan sai ka je ka yi kara a kotu kotu kuma za su karbo maka hakinka idan an tabbatar da wannan gonan naka ne amma ka je ka tashi ka fara gini ba a samar da tsaro ba gwamnati tana kokari ta ga an samar da rundunar eh, eh, yan sanda a yankin gashis ana kan eh, wannan ba riga an samo bakin zaren ba to kaga idan mutane suka koma ma zai zama da wuyan zama gurin domin babu tsaro za a zafar musu a sake koransu hakuri za a yi a bi doka kenan kana cewa wato waɗannan al'ummomi kada su koma wuraren na har sai sun samu izini daga kotu kenan wannan magana da nake yin sa mutanen da sun san ya kamata sun sani gaskiya nake faɗi domin ba an yi hannun ta hanyar dokan ba doka je yanzu ka yi gine aka zo ka halakar da kai mm. me ya amfaninsa kenan har yanzu dai ba tabbacin cewa mutanen nan za su koma a guraren su shawara ne muke bayarwa shawara kuma bai idan aka ba da shawara ba dole sai an bi ba mm. ba shawara ne muke bayarwa domin mu gudu tare mu tsira tare A yanzu haka dai miliyoyin jama'a ne ke zaman tagayyara saboda an raba su da gidajensu ta hanyar rikici ko ibtila'i yayin da wasu ke hannun masu garkuwa da mutane cikin sanyi ruwan sama da kunci suna can hannu ga rabbana don neman agaji. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Shirin namu yau zai fara ne da batun tseren gudun ya da kanin wani na tsawon kilomita dubu goma mai sunan London Vitality. A wannan tseren da 'yan maza sun sha mamaki domin kuwa an kashe makashin maza ne wato mofara an fara nuna masa cewa lokaci ya kawo jiki wani matashi mai suna ellis cross ya yi nasara kan mofara din ne da kwatankwacin dakika hudu a tseren da suka fafata na kilomita dubu goma mu fara mai shekaru 39 sau hudu kenan yake zamantowa zakara a gasar olympic na duniya a ƙarshen gasar dai mu fara wanda ya shafe tsawon watanni goma sha ɗaya kafin dawowa filin motsa jiki na ƙarshen gasar ya ce ya fara jiya jikinsa cewa lokaci ya fara kawo jiki a can birnin takuran kasar japan kuma wani matashin ba amerika mai suna irin naton ya zama mutum na hudu a duniya a tseren mita 200 ya yi tseren mita 200 ne a dakika 19.49 zakaran duniya a tseren mita 200 dan kasar jamaica usain bolt ya yi wannan tseren ne a dakika 19.19 sai wani shima ma dan kasar jamaica johan blake ya yi wannan gudun a dakika 19.26 yayin da michael johnson dan kasar amurka ya wannan gudun a cikin dakika goma sha tara da ɗigo talatin da biyu hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa ta ci taron kasashen afirka guda shida na kuɗaɗe daban-daban a sabi da samun su da laifuffuka da aka yi a lokacin da aka gudanar da gasar kwallon ƙafa don neman cancantar samun gurbi na kwallon ƙafa na duniya ƙasashen ko su ne algeria masar da kuma morocco sauran ƙasashen ko su ne nigeria senegal da kuma dr congo batun sai da club din kwallon kafa na chelsea wanda wani dan kasar rasha roman abramovich da ake zargin yana da alaka da shugaban rasha vladimir putin ke mallaka rahotanni na nuni da cewar ta yin da hamshakin mai kudi sa james greycliffe ya gabatar na kudin ingila fan biliyan 4 da miliyan 25 an ki amincewa da shi a ranar juma'an da ya gabata ne dai hamshakin mai kudin ya mika tayin a bayan da wa'adin da aka bayan na ranar 18 ga watan maris na wannan shekara ya wuce ana kyautata zaton mr todd bowley ya sami amincewar masu sai da kulob din a kwallon tennis kuwa za ku ji cewa andy murray dan kasar ingila ya sami nasara a gasar madrid open a zagaye na biyu akan wasu manyan 'yan wasan tennis din su guda ashirin wannan shine zai ba shi damar karawa da tsohon abokin hamarinsa novak djokovic rabon marai da samu damar fafatawa da djokovic tun shekarar 2017 zan karkare shirin na daren yau ne da labarin yadda ta kaya a fafutuka neman cin kofin kwallon kafa na zakarun turai yanzu dai ya tabbata cewa kulob din kwallon kafa na liverpool din kasar ingila da kuma kulob din real madrid na kasar spaniya su ne za su gwada kwanji domin daukan kofin zakarun kasashen turawan za a buga wasan ƙarshe ne a ranar asabar 28 ga watan mayun wannan shekara na 2022 a birnin paris kamun su kawo ga gabar ƙarshe sai da kowace ta buga wasanni guda goma sha biyu sai dai bincike ya nuna cewa sau goma sha uku kulob din real madrid ke samun nasarar daukan kofin zakarin kasashen turai din a yayin da kulob din liverpool ta dauka sau shida abdulhamid muhammad wani amurka daga bauchi a nigeria yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Rasha ta yi alkawarin tsagaita buɗe wuta a yau Alhamis a birnin Mariupol na ƙasar Ukraine, inda dakarunta ke rike da duka garin amma banda wata masana'antar sarrafa karafa inda sojojin Ukraine ke jibge tare da fararen hula da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin kwashewa rasha ta ce za a ci gaba da tsagaita buɗe wuta da rana a ranar Juma'a da Asabar domin samun sauƙin kwashe mutane daga masana'antar wacce ake kira da Azovstal. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky a wani jawabi da ya yi da sanyin safiyar yau Alhamis ya ce ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na tsawon lokaci domin kwashe sauran fararen hula a Mariupol. makarantar reshar makalondi ta bayyana shirin dakatar da aikin koyarwa muddin hukumomi ba su ɗauki matakan kare 'ya'yanta ba daga abin da ta kira barazanar kisar da malaman makaranta ke fuskanta daga 'yan bindigar jihar Tilabiri. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.